yin da zuhudu lokacin mamayin su ma'ana yana kama da zuhudu ba a za yi yake ba zuhudu a zuciya wajen duniya shine kamar da al'amuran kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala zuciyanka ta ta'allaka da addini da lafiya maimakon wato abubuwa na rayuwar duniya yace wa ma zu lillahi bi halqi ra'sin wa laysa bi lutfi aqwabil hilal mun yi bayani cewa kwalkwal idan ka yi shi ne saboda neman lada ba aikin haji ba kuma ba umra ba to ka tabbata ka zo da bidiya a addinin musulunci sai dai idan ka yi saboda ka sha iska to akwai kishiyan wannan shine mutum ya bar gashi da yawa kuma saboda kwaikwayon wa'inda ba musulmi ba ta ce kuma wannan haramun ya halatta addinin musulunci ka yi aski irin na arna ko ka bar gashinka ba ka askin ma kana gyara shi irin yadda arna suke gyara shi ta yadda idan an ganka za a yi tamanin ba musulmi ba ne idan ka yaga ka canja fi da ubangiji ta alayi maka na kasancewanka musulmi ko mumini ka kau da wa'annan siffofin ka ɗauko siffofin kafirai ka wa kuma ubangiji ta ala ce sibgat Allah wa man ahsan min Allah sibga Allah shine rina mu'mini wani irin rini wanda ba wanda yake ubangiji subhanahu wa wato iya rini so manzala ta kuma ce kuma da shabba bi qaumi fa huwa min duk wanda yake kwaikwayon mutane za a tashe shi da su na alkiyama idan kana aski irin na arna to wannan duniya ne ta sa ke yin haka ka sani cewa za a tashe ka da irin wannan masu askin ranar ajiya kuma ka sani cewa ina masu wannan askin za su tafi wutar jahannan kuma sannan za ka rayu a duniya ba ka da mutunci domin siffanka ba irin ta mutane kirki ba ba mai karrama ka ba mai mutunta mutum sai mutunta kansa zai nan ka mutunta kanka ba wani ba zai mutunta ka ba kuma lam yukarri nafsahu la yukarri sannan malai sai mana zuzu shi ne bin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa idan. maganganunka da aikinka da zai zama bin sunnarka a baki ne babu a aiki sannan ma baka zuzu domin kana yi ne domin ka samu wata ɗaukaka a duniya ko a yarda da kai a nan duniya ko ka samu wata alkurma ko wani shiga a nan duniya domin a zuciyarka babu sunna a aikinka babu so da ka ya zama na a aikace kana aikata sunna ne a zuciyanka akwai girmama sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan faɗa na baki sai ya amfani amma in ba haka ba to kana kulliya ne da sunna wannan kirkirin da kulliyan kuma ubangiji ta ala ba ruwan da shi saboda inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah ba duba suran kai na duba menene zuciyanka duk abin da kake ba don Allah ba to babu tsoron Allah a cikinsa kuma babu zuciya a cikinsa ubangiji ta'ala ba zai ba zai karfe shi sannan ta wa ta takhashshu'i bil lihazi da kuma dawamar da at-takhashshu' shine tawazu da nutsuwa da tsoron Allah irin na zuci ya zama a zuciyanka akwai tawazu wato kankan da kai ga ubangiji ta. akwai tsoron Allah a zuciyarka sannan akwai nutsuwa wajen da'a wa Allah subhanahu wata'ala a zuciyarka wannan shine ake cewa khushu'i kuma shine at-takhashshu kuma ubangiji ta ala fada cikin suratul mu'minun yace kad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un mu'minin sun samu rabo ma'ana za su tsira daga wutar jahannama za su tafi aljanna sune waɗanda suke khushu'i a cikin wato sallan su suke kankan da kai a zuciyarsu suke jin tsoron Allah suke jin cewa suna ganawa ne da ubangiji ta'ala suke mai da zuciyarsu zuwa ga lahira tana barin duniya a lokacin da suke sallah wayannan na suke samun babbar rabo gobe ke to shi yasa duk wani abu wanda zai dauke hankalinka a lokacin da kake ibada ya dauke hankalinka ya kai ka wani wuri ba lahira ba ba ganawa da ubangiji ta'ala ba to wannan yana tafiyar maka da kushuri in tafiyar maka da kushu ya tafiyar maka da gudunka sa aka hana waiwaye a kalla ba a waiwaye ana kalla sannan aka hana yin abin nan karya yatsu ket da duk wani nau'i na wasa ko ka rike ƙugunka wato ainihin kana kalla duk wani abu wanda zai nuna ka shagala da wani abu ba sallan ne kawai a gabanka ba to wannan makruhi ne a sallah kawai da zai tafiyar maka da wato ainihin kushoyinka wanda idan aka same shi a sallanka to kuma za ka nisanci sabon Allah don inna salata tana anil fashai wal munkar sallah tana hana alfasha da munanan ayyuka in ka ga bata hana ka alfasha da munanan ayyuka ba to babu khushu'i ne a sallah babu atakhashu shine nutsuwa wajen da'a wa Allah ta'ala da kankan da kai ga Allah da kuma tsoron Allah na zuci wannan shine zai sa ka ji duniyan ba komai bane lahiran ita ce wato ainihin a gabanka ubangiji ta dace wata ainihin disabri wa fara wa inna hala kabiratun illa alal kashirin wato ku nemi taimako wajen biyan bukatunku da haƙuri da kuma sallah domin sallah abu ne mai nauyi sai ta illa alal kashirin sai dai ga masu kushu'i sallah ba ta da nauyi a wurinsu domin su daɗi ma suke jin suna sallah amma duk wanda ya da ta hashe kushu'i na zuciya tawazu na zuciya da tsoron Allah na zuci da nutsuwa na zuci ne ibada to sallah za ka zai masa nauyi zai ji damuwa in ya shiga ma Allah Allah yake fita amma wanda ya samu irin wannan nutsuwa na zuci to shi ba abin da ya fi masa sallah in ya shiga sallah zai ya manta da komai na duniya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi sa ubangiji ta ala faɗi tiffan irin wannan masu kusurin yace alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un su ne wanda suka tabbatar da za su haɗu da ubangiji subhanahu wata'ala a lahira kuma za su koma zuwa gare shi suke da yaƙinin wannan kenan idan suka shiga sallah duk al'amarin su ya bar duniya ya koma zuwa ga lahira so za ka zuciyarsu tana ta'allake da lahira ne ba tana ta'allake da wato ainihin duniya ba ne So da wannan ne suka samu zuhudun da ake nema wanda ya cika ainihin wato zuciyarsu sannan sai kuma yake وإعمال الذي ينجي وينهي بوصف الفرار من الشواذ ده أي والأي والأي وتد والأي wanda zai tseratar da kai daga azabin Allah ya daɗa maka ladanka a mizaninka a titelinka na kyawun ayyuka kuma ka yi iya ƙoƙarinka sannan wani firari na shawazi da kuma wato gudu daga tarbafin wuta wato duk abin da zai kai kai zuwa ga wutar jahannama kana gudunsa in an ce wannan abu shirka ne za ka ruga da gudu a guje ba za ka yi shirka an ce maka bid'a ne ka guje shi sakon Allah ne ka guje shi to shine ma'anar zuhudin kenan amma ka same ka kana shirka ba maganar zuhuda tare da ko kana saba Allah ta'ala kana bin sha'awanka kana bin son zuciyanka kana yin bidiyoyi to ba ni za a ce kana zuhudu ba a hada zuhudu da saba wa ubangiji ta'ala don zuhudu ma'anarsa fifita lahira ne akan akan duniya to ba yanda za a yi ko a ce kana saba wa Allah kuma a ce ka fifita ka? wato ainihin akan duniya da zai tseratar da kai daga azaban Allah ya daɗa maka ladan kai nauyi ya mizanin ka ka samu ka haihu gobe kiyama su ne kyawawan ayyuka dukkan nau'i na kyakkyawan aiki da ibada da sadaka da makarimin akala da wata mu'amala da yi wa dan uwanka ya ji farin duk wani to babban misalin ta shine wato ciyar da dukiya bi sabilillah domin ita zuciya, dare tana da alaka da da duniya in za ka iya bayarwa fi sabilillah har zuciyarka tsakaninka da Allah ka bayar don samun lada don ka tsira daga azabar Allah to akwai zuhudu a tare da akwai zuhudu a tare da babban alama ne domin abun duniya in za ka rubu da shi don ka samu lada ka fifita wannan amfanin da za ka yi da shi a duniya ka fifita ladan lahira akan wannan amfanin to wannan alamar cewa kan yi gudun duniya ne ya sa ce abun nan wa ma zuzu taqi bi hal qira'atin wala bi tashaqqut al abdan daha walakin bil huda qawlan wa fi'lan wa ithari thawabi al kharaj haka me mai gome ba ki bai cikin ka kudu ba da shiriya na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen magana ka da abin da kake aikatawa sannan da zaben lada na lahira akan wata riba da zaka ci na duniya ko dan amfani na duniya in wannan abu ga ladan lahira ga amfanuwa na duniya sai ka fifita ladan lahira din akan amfani na duniya wannan shine ake cewa wato ainihin wato su to wannan kuma shine zai tseratar da kai daga me daga azabar Allah din ka bar sabon Allah kana sadaka fi sabilillah shi yasa manzon Allah yake ittaqin nar law bi shirki tamra ka kare kanka daga wutar jahannama koda da sadaka da tsagin dibino ka bare dibino da kana ka sa dibino da kana da bukatar sa sai ka bare ka tirebi ka ba wani rabi ka wannan zai kare ka daga wutar jahannam da kaga dole sai an sai an wa Allah ta'ala yanda ya kamata kuma sai ka hada da ibada ta dukiya ubangiji ta ala ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba za ku samu da'a ba wanda za ta kai ku aljanna shi yasa kuma yin kafa sarai aljurun da aljanna kawai ba za ku shiga aljanna ba har sai kun ciyar da abin da kuke sai kun ciyar da dukiyanku da abin da daga abin da kuke so dukiyar da kake so in ka sa ta a ranka in ka ba da ita fi sabilillahi wannan ne zai sa ka samu aljanna wannan shi yake nuna wato gudun duniya ka ba wai fi abin da dama ka gama amfani da shi bai da amfani a wurin ka sannan zaka bayar ba wannan bai zai nuna zuhudu ba amma abin da kake so din wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasafa abin da kake bukata din sai ka fifita wani ya amfani da shi maimakon ka ta wannan shi ne zuhudi yasa lokacin da aka saukar da wannan aya nan tana jira hatta sun suku min ma ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so abu talha ya wajen manzo Allah ta sama yace ya rasulullahi an saukar maka da wannan aya ni na duba a dukiyata me na fito sai na ga sai na sai na ji lalle gonan nan tawa bai ruha ita ne na fito wata babbar gona ce in an ce gona ma an rage mata matsayi lambu wanda akwai 'ya'yan itatuwa dibino da duk abin da ake bukata na lambu akwai a ciki tana kusa da masallacin manzala ta san wanda manzala sama yana zuwa 'ya'yan itatuwanta kuma ya sha ruwanta sai ce to duk dukiya ta babu wacce nake so irin ta saboda haka na sanya ta fi sabilillahi in ji alha haitu araka Allah ka je ka sanya ta inda Allah ya nuna maka ni na ba da ita fi sabilillahi kamfa kaman kamfani ne wannan gonan kamar yin ko gidajen gona da ake yanzu irin na zamani akwai abin nan ya'yan itatuwa a ciki akwai shanu akwai abin nan tsiro da komai wanda ya ishe ka rayuwanka zai iya rike ka da kai da iyalanka sai ce na ba da ita fi sabili lahi ka sanya ta duk inda Allah ya nuna maka manzon kuma ya ce bakin bakin bakin za ka ma nura da ya ce cap cap wannan dukiyar ta yi riba babban riba domin riban a aljanna ne za a je a samu a samu riban ta ce riban lahira ne ba riban duniya ba sai ce to amma ara an alaha fi aqrabil ya ce ni ina ganin ka sanya ta a cikin yan uwanka wato ka riba a yan uwanka ita ke na dai ya nemi yan uwansa 'ya'yan babbanunsa da babbanun shike ya zo ya riba ta kai ka ɗauki ɓangare ka za babbar gona ce wanda za a riba ta kamar da bangaro sai ce kai wani ka ɗau ɓangare kaza wani ka ɗau ɓangare kaza shi shi ma fito ya fito su daga kunci ya je ba wa ɗan uwansa wannan ainihin gonar gaba ɗayansa sai zai ga matsala ta sama cewa ga shi abu ne to kaga mutumin da ba da zuntu bai zai iya wannan sannan kuma sadar da zumunci kenan yana daga cikin zuntu ka kula da ƴan uwanka kana kyautata musu kana musu alheri in ka ga mutum bai da zumunci duniya ne a gaban sa kawai don zumunci shine kyautata wa yan uwa ba wai ka gaishe su kawai ba ka tashi sai ba ka da shi ne gaisuwan sai zama zumunci amma in kana da wani abu to ka dinga likawa to wanda bai da zuzu za ka ga gudun yan uwansa yake manzala ta yake to ka ba yan ka ita saboda in kai wa ‘yan ka sadaka kana da lada biyu ladan sadaka da ladan da ladan zumunci kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam wa'annan abubuwan su ne zuhudu ba wasu abubuwa wanda suke nuna kazanta ko rashin damuwa da kai da sauransu ba wannan kan musulunci bai zo da wannan ba ma da yake harfin kafi wato babin da ke karewa da kafin ajibtu li zid tajarubi kayfa yasfu wa yatlu al-lahwa ba'da al-iktiraki wa murtahin al-fada'ihi والبلايا يقصر في اجتهاد للفكاك وموضع نصه كثا وجعلا وموردها مخوفات الحلاك بتجديد المآثم كل يوم وقد للمحارم بانتهاك فيعلم حين تفجأه المنايا ويقف حوله جنب البواكي عجبت لكن mamaki da zai ta jarubi ga على الأمر jarraba al'amura yau da gobe kai fa yanku Duniya nan dai kana jarrabawa ka wannan abu ya bata maka rai wannan abu ya bata maka rai kai nan ya zama kuskure ya zama ka jarraba dadin ko akwai shi bakin ciki yana biyowa bayan ba dadi ne wanda yake wani ba ba farin ciki ne wani ne ba kai fa ya kusa ya mutum zai gafala kuma baya yin ayyukan da za su tseratar da shi gobe ya ya zai gafara gabarin lahiransa ya zai rankana gabarin addininsa wa yaslu lahawa ya zama yana bin wasa ba da laifiraki bayan motsawa ana yana nufin bayan balaga wato bayan mutum ya mallaki hankalinsa ta yara kuma zai zo mai wasa wasa kan ba ta yaro ba a yara ne ake yaka ce kar ku je ku yi wasa a waje yara ne masu wasa amma bayan ka mallaki hankalinka ta ya za ka dinga bin wasa ka gafara daga wato ainihin ka gafala daga bin Allah subhanahu wataala ka manta da lahira malai sai ina mamakin wanda yake irin wannan maimakon ya shagala da abun da zai amfane shi sai kuma ya dinga gafana. yana yin abubuwan da ba za su amfane shi ba shine harkar wasa da kuma kallon wasan gaba ɗaya ba wai sai kayi wasan da kanka ba Allahu ya ce akwai Allahi akwai Allahu Allahi kai da kanka kai wasan Allahu kuma ka kalla ko kai wasan ko ka kalla kawai ka buɗe wannan tashan ka kalli wannan wasan ka kalli wannan ka kalli wannan ba ka da lokaci sai lokacin waina abubuwa ita ina mamakin mutumin da ya mallaki ba a cewa ina shagala da wasa a duniya duniya ka zo zama ne ba wasa ne ya kawo ba Allah ta'ala bai halitti sammai da kasai don wasa ba Kafure ne suke zaton haka in ji ubangiji ta'ala zalika zannun dalila kafaru amma musulmi ya san ba don wasa ya zo duniya ba ya zo ne don a jarraba shi zai bauta wa Allah ta'ala zai nemi lahira ya samu tsira ko zai shagala da duniyan in ya je ya shiga wutar jahannama wannan shine makasudi na halittar wato ainihin nan adam to abun mamaki ne mutum ya zamana ya shagala da duniya kawai bayan kuma hankalinsa ya isa a ce ya shagala da wasa maimakon ibada da abubuwan da za su amfani shi su amfani al'umma al Kirak. asalinsa alharaku ne alharak alharak shine alharaka wato motsi motsi wato hankalinka ya motsa ya nuna ke shine ka balaga alharak ne aka kara masa hamza da ta'u wani mawaƙi yana cewa innal uyuna allati fi ainiha hawarun qatalna thumma lan yuhyina qatlana يقرعن ذا اللب حتى لا حراك له وهن أضعف خلق lahi إنسانا yasrana zallubi hatta la haraka lahu ai la hiraka ba bai da wani wato ainihin mood to in dai ka jarraba al'amura to ya kamata ka zaune hankali domin a tajaru shine zai sa ka nisu a rayuwa ka dinga ɗaukan darusa darusa shi yasa tunanin mutum mai shekaru baya daidai da yaro ko matashi saboda me saboda shi ya fi jarraba abubuwa idan na riga ka a duniya in dai ina abin da ya kamata a rayuwata to na fi ka jarraba abubuwa zan fi zan zan fi ka sanin me zai iya dawo kai karancin shekaru ne da kai to da haka ba ka jarraba abubuwa irin yadda manya za su jarraba abu shi yasa wani yace innal umura idan ahdathu dabbaraha duna shuyuki tarafi sayri al khalal in ka ga al'amura yara zalla ne suke shirya shi babu tsofaffi a ciki ba manya a ciki to sai ka samu matsala a wannan abu ko abu mai kyau suka yi niyan yi in yara zalla ne matasa masu ji da da kansu kawai to sai ka samu akwai gyara a cikin al'amari ko aikin alheri ne suka zauna su ya su za su shirya to sai ka samu akwai matsala sai an samu wani babba wanda zai gaji jinsu idan sun shirya sun shirya shi kuma sai ya duba sai ta a nan akwai gyara kaza za a yi maimakon kaza nan yi kaza shi kenan amma in babu to sai ka samu halal sai ka samu ɗan matsala a cikin to ina ga kuma yin wasa kawai suke yi ko ayyuka na biyar ka ga matsalan gidan matsalan saboda haka jarraba al'amuranka na yau da gobe ya ƙara maka ilimi da zaruka da hankali ka gane abin da zai amfane ka da abin da zai cutar da kai ce wa murtahin al-fada'ihi wal balaya yuqassaru fi ijtihad al Ya ce wa murtahin al-fada'i fada'i ina mamakin mutumin da yake lizintan abubuwan kunya asalin murtahin shine mai karban dingina idan na baka bashin idan zan baka bashi zaka bani bashi sai ka ce sai na ba ka mota ta ko hansa ɗina kaga idan ka karɓa kali bince shi yana hannunka ba ran da za ka ba ni fina biya ka shi asalin arrahan ke to sai ke ina mamaki mutumin da yake murtahin faba'i da lizintan abubuwan kunya wato yau ya yi gobe ma ya sake ya sake kun fahimta saboda haka shi abubuwan kunya ba wani abu ne a wurinsa ba wani abu mamaki wal balaya da masifu sune sakon Allah wannan halakan da wannan bala'i da wannan ta'addanci ya addabi mutane da sakon Allah da fasikancinsa da addabi da ta'addancinsa yace wallahi ina mamaki wannan mutum wato bai san ma wannan abu abun kunya ne yake na shi ba bai sani ba kunya ko ai kaga ita ce rigan mutunci gaba daya manzon sun ce idan taftahi fasna ma shita idan ba ka da kunya ka je ka aikata abin da ka ga dama ma'ana in ka ga mutum yana aikata abin da ya ga dama ba da kunya ne don wani abu ana barin sa don kunya ko ai ba wuce yace ana barin halal don kunya to ina ga haramun kuma in dai zaka bar halal don kunya to sai zaka aikata haramun kuma da haka mai kunya baya in halal din ma akwai kunya da zai yi shi ba ballantana kuma haramun da aka mamakin mutum da yake lizintan al jam'u fadhiha in an ce fadhiha abin da in ka yi shi abun kunya ne shine sabon Allah da cin mutunci da abubuwa na zudda mutunci ita ina mamaki wannan kuma yawanci galibi don duniya ne ake yin sai wajen bai damu da sa ba duniya kawai mutuncinsa ma ya zube wa shi ba sa ba ne amma in kana da tsoron Allah kai mutumin kirki ne wala duk abin da zai taɓa mutuncinka to zai daga maka hankali domin abu yana daga cikin abdaruratu fi dole ne a samu kaunul ilmi ka kare mutuncinka to sabon Allah ko ka sani cewa zubar maka da mutunci zai ka zama dan kwaya ka zama fasiki ka zama barawo ka zama dan ta'adda ina mutunci a cikin jama'a babu mutunci ka zama azzalimi ka zama mai yaudara duk wannan kana zubar da mutuncin ka Ita to ina mamakin mutumin da yake zintan abubuwan da suke zubar da mutunci da kuma abubuwan da suke jawo masifu sune sabon Allah su jawo bala'i a kan kanka su jawo al'umma ma bala'i daga ba a ruwa kari cututtuka suna ta saukowa saboda ne daban-daban wanda ba a san su ba saboda saƙon allah da yan adam sai kaga duk abubuwan an tarwatse abubuwa ba sa taifi a yi ta addu'a a yi ta addu'a allah da zai amsa addu'a ba saboda masihu da wasu suke jawowa da saƙon allah suke jawo al'umma da sabawa allah ta'ala da suke yace yuqaddaru fi ijtihadi kuma mamaki abun ina mamakin mutumin da yuqaffiru yake takaitawa fi ijtihadin wajen ƙoƙarin ibada ko wajen kokari lil fakaki domin yan tauyayansa daga azabar Allah al-fakat daga al-fakku ne shine ka yan tauyayanka daga ne daga azabar Allah kai ta ibada kai sabotan Allah ta'ala ka dage wajen da'awa Allah ta'ala har Allah ya ji tausayinka sai ce to ka na cikin listin yan wuta yanzu a mai da kai cikin listin yan aljanna yan buza kuma ya sha'u wa yusbi Allah yana shafi abin da ya ga dama yana tabbatar da abin da ya ga dama sai sa sai na umar yana addu'a yana to Allahumma in kunta ka katabtani kunni ta ila ya Allah in da ka rubuta ni dan mutane ka rubuta ni dan aljanna to kokarin ka ne wa me yasa ke cewa a Ramadan ana inta mutane daga wuta saboda kokarin ibadan da mutane in ka shiga cikin listin shikenan sai a inda to mamakin mutumin da yake wato ainihin takaitawa wajen yawan ibada don ya wato yanta kansa daga wutar jahannam su ne ayyuka na alkhairi za ka yi kai sai ka yanta kansa daga daga azabar Allah kamar yadda abin nan ubangiji ta Allah ta fakku raqaba ko fakku raqaba utila al-insanu ma me farkon ayin na a baya za yi ribas ka na wahala wa alamomi ribas ba gaba ba na ka ba au iyamu bi masaba yatiman za makaraba za wannan ba wahala a kafin nan na kafin nan <laughs> farkon magana <laughs> na a ba wannan farkon magana ne kafin falakta hamal akaba na'am wa dainahu najidain sai falakta hamal akaba wa ma adraka mal akaba fakku raqaba aw i'amu fi yawmin fi masqaba yatiman za maqraba au miskinan za matraba wato shi dan adam ana fadan hali mutum wanda ba addini bai dame shi ba Allah ta lafiya falakta hamal akaba bai kutsawa katon dutse yake sai ya haye shi ba wato bai kutsa ibada masu wahala yayi ta yin su har suka zama jiki ba kasar komin wahala abun ka dage sai ka yi ta wallahi ta mai maka mai sauki la na sa'aba aw udrika almuna wa man qadat al'amalu illa lisabi kai kai wa adan ka sai ka mai da sauki kuma wallahi ta zama mai sauki wa ma sa'abu illa ma sa'abahu alfata wa ma sa'abu illa ma yarahu alfata abu mai wahala shi ne wanda ka ɗauke shi mai wahala ka ɗauke shi mai sauƙi ko min wahala ta sai ya zama mai mai sauƙi a wuri sai ce wa ma ka mal ba. to wani dutse ne za a je ka buka shi sai ka haye shi babban dutse yace fakku raqaba ka yanta wuyaye ka dinga yanta bayi fi ka ga zudu kenan ka dinga yanta bayi ka yanta wannan ka yanta wannan wani magabace ce da duk duniyar nan bayi na ne sai in yanta su kuma in ce ni ba na ma bukatar wani takar su bare in sun mutu a ce a bani dukiyarsu aw idiamun fi yawmin zima sabah ko kuma ka tiyar a ranar da ake yinwa? ka dinga ba da kyautan abinci lokacin yunwa kana fitarwa ka ba wannan ka ba wannan zuwa za ka ba wa yatiman za makaraba maraya ma abocin kusanci wannan eh, yayanka ya rasu ya bar ƴaƴa ƙanana babbanka wani ɗan babbanka wani wa ka dinga musu alheri da makusantanka da wanda ba makusantan ba ce sa ce au miskinan za matraba ko kuma miskini ma'abokin kura talaka kenan wanda da ka ganji ka dai yana shiga ya abin yana cikin wani hali a rayuwarsa kura-kura a jikinsa da ka ga rigansa ka san akwai talauci akwai alamar talauci shine maskana din kenan asalin maskana kankanci ne to ka dinga siyar da shi fi sabilillah to kaga wannan shine zai tsira da kai daga wutar jahannama fakkura ka idan kai wannan to kai kuma za a yanta wuyayenka daga me daga wutar jahannama sai sa zo a hadisi duk wanda ya yanta bawa to za a yanta shi daga wutar jahannama ka yanta kansa ka yanta hannayensa ka yanta kafafuwansa waye duk gaba ɗayansa to kai ma sai a yanta ka daga wutar jahannama in ka yanta rabinsa kuma ka yanta ka daga wutar jahannama to shi yasa idan mutum yana da bawa sai yace ya in tare sa sai a ce to an cika ta maka sauran ya zama na ko kana so ko baka amma in kun ne kuke da in ka in ta naka kaga baka da kuɗin da zaka biya rabin to dole ya tafi rabin sa bawa rabin sa kuma rabin ka kuma sai ce wa mubiqi wa mubiqi nafsihi kasdan wa jahlan wa murithi ha maqufatil halal wa mubiqi nafsihi ina mamakin mutumin da yake halakar da ransa kasalan wajen kasala wajen ibada wa jahalan da jahil da jahilsan addini wato mutumin da yake saba wa Allah ta'ala baya aikata wajibin da Allah ya tsora masa baya sallah baya azumi baya bin iyaye duk wani abu na wajibi baya yi kasalan don kasala yace ina mamakin sa zai na kai kansa halaka ne wa jahalan da kuma jahilci ya jahilci addini yana yin abubuwa cikin jahilci idan ka jahilci addini ai babu abin da zaka ne ta abin da zaka yi daidai abin da kake ganin daidai din ma ba daidai bane wa muridiha da mai gangarar da kansa din makufatin halaki wuraren da ake tsoron halaka ka kai kanka inda zaka ne zaka halaka ko dai ka sala ko kuma jahili ibn kayyim na cewa al-jahlu qatil al-jahlu da'un qatilun وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني فذاك جاهل في الشؤون يمي كشمتون يسا يكو وموبق نفسه من حلقة ذاكانسا فذاك الشؤون يمي كشمتون أما ما دنيس نفس نيبولاري نا القرآن ده حديث من ذو الله صلى الله عليه وسلم وانا ذي سكوان تابك ما دنيكم وشيني العالم الرباني ما لمن الله wanda zai gaya maka tsakaninsa da Allah to sai ka gyara kanka amma fa addini da jahilci kan ba ya tafiya ne dole sai an yaƙi da jahilci na sai an sai an fahimci addini kamar yadda muka faɗa a baya duk wanda ka kai bata ko dai jin son zuciyarsa ko kuma me ko jahilci yahuda sun bata da bin son zuciya sun sani suka tashi su kuma abun nan nasara sun bata da jahilci ba su san addinin ba sai za su ga bata suka kirkiro bidiyoyi a cikin addinin to ka cin al'ummar musulmi duk wanda ka ganshi ya bata ka sashi a mizani ko dai yana da ilimi amma ke dan yarin jahi son zuciya sai ke ko kuma jahili to jahilan kuma su suka fi yawa su suka fi yawa a cikin al'umma ko za ka galibin wanda yake bata za ka samu jahili ne sai kuma masu bin son zuciya su biyo su abin nan su biyo baya to saboda haka duk wanda yake haka yana yana halakar da kansa in kana son kenan ka tseratar da kanka ka zama mai ibada ka cire kasala a jikinka sannan ka zama mai fahimtar addini ka dinga zuwa inda ake karantar da addini manzo da ta yana neman tsari daga kasala Allahumma inni a'udhu min al-hammi wal hazan wal kasal wal ajal ina neman Allah ya kare shi daga daga kasala da kuma gajiyawa ka nemi za ka yi abu ka kasa ka fara aikin alkhairi ka kasa ƙarisa saki saboda kasala ko gajiyawa ka nemi tsari daga wannan duk da tsayawa wata ran lalura za ta sa haka ne to amma in ka fara ta ƙari kuma ka tashi ka fara ne kada ka sala ya hana ka farawa kuma akwai ayyuka alkhairin da kai ka kana ganin kamar ba za su yi ba duk rashin niyya ne da himma amma inda za ka fara ka dage tsakaninka da Allah kuma ka ga Allah ya taimake ka kari abinda ba ka tamani za ka yi sai ka yi sai ka yi a rayuwarka amma in niyya ne kawai a zan yi gobe ma zan yi sai ka gaba ka yi ba wa ma kullu nawi liljamili bi fa'ili wala kullu fa'alin lahu bi mutammin ba duk wanda ya nufin aikin alkhairi yake aikatawa wani kasala ta hana shi wani kuma gajiyawa ya kasa ya ya ya kasa kuma ba duk wanda ya fara bane zai kammala to in kana da ikon kammalawan ka kammala shi ne kamala din in ka fara aikin alheri ka karisa shi za ka wata ya fara aikin alheri sai shi ya ya sa shi ya bari musamman in na kuɗi ne ai kana ka da bukata kaza kana da bukata kaza shike kai niyya dan yana ta rike maka himmanka duk abin da zan yi kaza shi ne ta ka rike kaza saboda sai ya dinga kawo maka wasu bukatu wanda ba su kai wannan abun muhimmanci ba to wannan tawaya ne a rayuwa kuma rashin zuzu ne abu sayyid mutanabbi yace walam ara fi qulubi nasi aiban ka naqbil qadirin ala tamani yace ni ban taba ganin aibi ma cikin aibubukan mutane ba kamar wayan wanda zai iya ya kasa cika abu za ka iya ka kasa cikawa ka ki cikawa alhali za ka iya cika abu ka kasa kuma kammala shi ya ce wannan babban aiki ya zo a hadisi manzara ta ce kullum na fiye gado fa ba'i'un nafsahu fa mutikuha aw mubiquha dukkan mutane suna wayan gari suna sai da kansu ne ko dai mutum ya sai da kansa ya inta kan ko kuma ya halakar da kan idan ka sayar wa Allah kanka suke nan ka inta kanka daga wutan jahannama wato sai da Allah ya yi da kai in yace kai kai in yace ka bari ka bari to wannan kana inta kanka daga wutan jahannama ne akwai kuma mai halakar da kansa shine wanda ya sayar wa shedan kansa sai inda shedan ya ja ka shedan ko ka tabbata ba zai shigar da kai akan me ba akan tafarki mana ne shi yana kiran jama'an sa ne su ya samu abokanin shiga wutan jahannama inna ma yadawu hisbahu li kuna min akhasihim yasa duk wanda ka ga yake shirka ko yake saba wa Allah to wannan ulaika hizbu shaytani wannan sune rundunar shaytan kenan in ya yad'una min dunihi illa inaba wa in ya dawo ne illa shaytanan marida la'anahu Allah قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا يجي سيا ينكو لكركي daga cikin bayin Allah sun tafi wutar ga annabi Allah duk wani mai sabon Allah jama'ar ke kan kenan to ka wa kanka Allah ka zama hizbullah ala inna hizballahi humul ghalibun ka zama cikin rundunar ubangiji da ala amma ba cikin wato ainihin rundunar shaitan ba duk wani sabon Allah yana halakar da mutum musamman manya manya sai sa maza Allah faɗi manya manya suka ce sakun minal mubiqat ne kuka bakwai suna cikin masu halakar da mutane akwai shirka da sabawa iyaye da sauransu فيتي بتجديد المآثم كل يوم وقصد للمحارم بانتهاكه yace ina mamakin mutumin da yake halakar da kansa wannan adabi ne daga wa mubiki nafsi bi tajdidil ma'asin da maimaita Allah yayi ya sake maimaita shi ne sabon sabonta sabon Allah Sabonta shi ne maimaita kai ka sake yi kai ka sai ina mamaki kullu yawmin kowace rana ya kamata in ka saba Allah ka tuba tuba ta zaren bunu wanda har abada ba za ka koma zuwa ga wannan laifin ba ta ma yau ka tuba gobe ka dawo wani irin tuba ne wannan dama kila ka tuba da niyyar za ka aikata laifin ne kai kana tamani tun da dai akwai tuba ko na aikata ba matsala sai akwai bidoji guda biyu abu na farko duk tuban da ka yi ta ba don Allah ba to idan ka yi ta Allah bai zai karɓe ta ba tuban da ba don Allah ba shine bari na aikata laifin nan na tuba kana tuban ma kana tunanin gobe ma za ka yi ka tuba to wannan tuban Allah ba karban karbansa sai ka yi ta da niyan Allah ya uda ila zambi ba za ka koma wannan laifin ba sannan matsala ta biyu kuma da ka tuba zuwa ga Allah ta'ala ne ai addu'a kai ko Allahumma ghafir li ya Allah ka yafe mini Allah ka mini afwa to waye baka garanti Allah ya karbi wannan addu'a waye baka garanti cewa an karbi tubanka babu to kaga dole ne kana bayyana khawfi wa raja duk abin da kake akwai tsoro wallazina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila duk abin da mumini yayi da na ibada da su ba zuwa ga Allah zuciyarsa tana tsorace an karba ko ba karba ba wannan shine mumini sai shi kake da tabbas an karbi su ba har da zaka yi istighfari ka saba wa Allah ta'ala kai ka dogara tunda akwai istighfari har zuci ba matsala bane ya ga maka waye ce maka an karbi istighfarin ka ina ka samu wannan tabbaci kuma in ka yi shi ba da kyakkyawan niyya ba da niyya ka koma dama asalan wannan kaɗan Allah zai karɓa ba kusa kusa Allah zai karɓe shi ya kamata wasu ya zama yana tsoron azabar ubangiji ta'ala za da duk wanda zai zama ko yaushe yana saba Allah ya sake wannan abun mamaki wa qasdin lil maharim bil jihad wa qasdin da kuma nufi lil maharim ga abubuwan da Allah ya haramta bin jihadi da ke tafi shi ɗan ina da sabon Allah ne kawai duk inda ake saba Allah wurin shaye-shaye na wurin neman mata yana wurin sata wurin ƙwace yanzu za a ga mutum in yana shaye-shaye ba abin da ba zai yi ba ya sa ke cewa yi a umar kaba'i wato uwar munanan ayyuka ke in dai mutum ya zama ɗan ƙwaya to ku za ka same shi fasiki sai ya zama ɗan ɗaukan amarya sai ya zama mai daɗi sai ya zama kuma marawo sai ka ga yana ɗan sace sace sai ka ga ya zama kuma ɗan ta'adda mai zubda jinin mutane sai ya zama azzalumi mai cin mutuncin jama'a duk wani abu na sabon Allah zai iya in dai yana shan abin da zai gusar masa da da ainihin hankali shi in ban da sabon Allah ba abin da yake so sana akwai abin mamaki to duk abin da kake yi ka sani ubangiji ta Allah yana ganin ka ko da yaushe kake yi wanda zai tawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah yana daukan ranku da dare in kai bacci kai kanin mutuwa baka san me kake ciki ba amma kana farkawa duk abin da kai na laifi ubangiji ta Allah sani ko kafin ka kwanta sai zai kama ka akan kar ka dauka za ka kuɓuce wa Allah subhanahu wataala ittaqillaha haythu ma kunta kaji tsoron Allah a duk inda kake a duk inda kake kaji tsoron Allah so da ka duk musulmin da yake saba wa ubangiji subhanahu wataala yana jin dadin sabon Allah wallahi wannan alama ta tabibe ne sabon Allah bai da dadi ko kadan mumini ya san wannan amma wanda yake fasiki shi kuma dadin abu yake da zai rika shi ta ya tajin ta tajin hauji Allah Allah yake lokacin yayi yaje saba wa ubangiji ta manzala ta kuma ya faɗa cikin wani hadisi yace inna Allah faraha fara'ida fala tubayyi'uha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها Allah ta'ala ya farlanta farillai kar ku tozarta su duk abin da Allah wajen ta maka kaje ka aikata ya yi muku wasu iyakoki ya ce kar ka shiga nan kar ka wuce nan wannan ba a yadda ka aikata shi ba to kar ka keta kar ka ne. sannan ya haramta muku abubuwa kar ku keta su duk abin da aka ce haramun ne ka zama mai gudun gudunsa to shi ne alaman kai kai mutumin kirki to amma mamakin wanda shi yake saba wa Allah dare da rana ko jikin sabon Allah yake yi yau gobe ma ya sake yi wallahi wannan abun sosai ne bayan abun mamaki ne kamar da wani daɗi yake ne ai daɗi shine ka zama salihin mutumin kirki kai ne wanda ka ji daɗin rayuwar ka kenan to amma rikin hausa sun ce rashin sanin daɗi ma daɗi ne sai ya alamu hina tabja'uhu almanaya wa yaqtufu hawlahu jam'ul bawai to shi ne wannan sabon Allah in ma bai bari ba ya gaba da yi to sai alamu zai san munin aikinsa zai gane kuskurensa zai gane mummunan sakamakonsa ina tarji'ul malaya lokacin da mutuwai suka yi masa kwatsam mutuwai jam'in mutuwa ba a makarantun zaure ne kawai ake jam'in mutuwa sai ake mutuwai mutuwa kawai in kana hira in kake mutuwai to ba za a ƙila ba za a gane ba amma malamai zaure komi fassara shi suke akwai abin tun tuntuɓe bai da bai da jam'i a ahira amma a karatu galal suna da jam'i sai suke tuba tubai a karatu tuba tubai kai zai ka kasa gane ne to haka nan mutuwai mutuwa da yawa kenan in kace mutuwoyi to kai gwaranci sai ba ba ba kai yawo gaba ba cewa mutuwoyi da dai a ce mutuwai to zai gane kuskurensa hina tabda'u almalaya lokacin da murguwa za ta masa kutsum almalaya jam'u maniyati wato jami'i na maniya maniya ita ce mutuwa guda biyar to tabda'u za ta zo masa fuja'atan kenan wato babu shi ne kullum kawai sai mutuwa ta zo ta ɗauke shi to a lokacin ne zai gane kuskurensa wa yaktufu haulahu jam'ul bawaki taron masu kuka wa kufu su yi cincirindo haulahu a gefen su yi cincirindo su yawaita sai lokacin da ya mutu aka kewaye shi ana kuka to a lokacin zai gane kuskurensa sama mai zama ne ke hina tabda'uhul manaya ma'anar mutuwa ta masa kwazon kenan bai tuba ba amma da kila ya yi jinya doguwar jinya to da kila zai koma zuwa ga Allah kafin mutuwa ta zo masa ya tuba in kuma tura da kyakkyawan tuba tun kafin a fara gare nan Allah zai karbi tubansa kaga wannan da sauki to amma ba ta da tabbas za ka irin wannan mutuwa wataƙila kawo kawai motar guda a taki ko mota ta buge ka ko zuciyanka ta buga ko haka kawai mutuwa ta zo ta fizge ka lafiyan ka kalau babu wani abu ko wani hawan jini ko wani abu kawai ko wani ciwo ya buge ka ila yi shekara tun da ya buge kan baka san inda kake ba har ka mutu ina maganan tuba babu lokaci tuba baka san ma me kake halin da kake cike ba kana cikin ba. baka san hali da kake ciki ba baka cikin hankali ba to kaga mutuwa za ta iya maka wannan to idan mutum mutumin kirki ne sai irin wannan mutuwa to Allah ne fushi da shi ko Allah ne fushi da shi fuske shi ba ba shi dama ma ya mutu ba shi yasa abin da yazo a hadisi mautul fujaati rahatul mu'mini wa akadatu akafi lil fajir mutuwan kwatsam hutu ne ga mu'mini idan kai ba ne ba mutumin kirki ne kawai ka huta da wahalar mutuwa ko wahalar jinya kawai shi kenan tare za tafi aljanna amma riko ne na fushi ga fadi mutumin da ba mutumin kirki ba ba a bashi shi dama ba so da haka in kana da zunubai kai jinya kan ka mutu ya fi maka alheri kaga ga jinyan kanta akwai kanka da zunubai a cikinta ما يصيب المسلم من نسب ولا وصب ولا هم ولا أذى حتى hatta في شاكوها illa kafara الله biha min خطاياه manzon sama ya ce duk wahalar da ta same ka na rikin lafiya da wani bakin ciki da cutarwa ko kaya ne ta soke ka kafara zunubi ne Allah zai kankare maka wasu zunubanka da sawabin wani to ka kai dogon jinya ana ta kuma ko da ciwon HIV ne ba a ce mutum ya yi zina sai Allah ya rame shi da ciwon kanjamau sai daɗe yana jinya na dama ya tuba zuwa ga Allah kaga zai masa rahama shi kenan ya tuba kuma Allah sai ka fito masa Allah ghafurur rahim gashi mazinaci ne a zine dauko abun amma tun da ya dogon jinya in fa yana da rebo to zai tuba shi na sai da lahira bai da wannan laifi to kaga inda fauke shi aka yana cikin wannan fasikancin da shi nan ba ba shi dama amma mutum bai da rebo kaga ya dogon jinya amma me ko sallah baya sai ka ga babu maganar tuba a tare da shi sai abubuwa ne rashin hankali har ya har ya bar duniya shi sa sabon Allah kar ma kai yi shi sai mai rabo ne yake iya tuba daga saba wa ubangiji subhanahu wataala to mutuwa ta ta, ta ka sai a zo a kewaye ka ana kuka wannan kukan kuma duk wanda ya mutu inda yana da gata sai an masa shi za a zo a kewaye shi ana kuka to abin da za ka yi kokari shi ne kai ka kaurace wa sabon Allah ka dage wajen da'awa Allah ta'ala ya zama lokacin da suke kukan ka kuma dariya kake yi kana dariya lokacin da suke kuka shi dan adam hali ne lokacin da ya zo duniya yana kuka mutane suna dariya ya zo barin duniya kuma ko dai suna yana kuka suna kuka ko yana dariya suna kuka amma za su yi kukan ko da ko kukan zuci ne sai sa ne yake waladatka ummuka باكيا مستفرقا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل بنفسك أن تكون إذا بقوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا wato mahaifiyarka ta haife ka kai kana kuka kana kuruwa amma mutane suna gefen ka suna ta dariya an samu karuwa don in baka kukan ba ma matsala ne da za a yaro zai faɗo bai kuka ba sai a shiga tashin hankali kuma sai fa bai kuka ba to ta na tazo ta ɗauke shi ta rike kafafuwansa kansa na rito ana duka bayan sa fat fat wasu ya yi kuka yi kuka sai a kama dariya ɗan jinjiri ba haka suke yi a samu sai ya yi kuka to ka zo ka zo kana kuka da Allah ka koma kana kuka in ka mutu kan tabbas za a yi kuka don in dariya kake ma ba a sani ba in kuka kake kai ba a sani ba to ka zo mu duniya kana kuka ka koma kana kuka duniya gidan wahala ne gidan wahala ne ka zo kana kuka me yasa kuma za ka koma lahira kuma kana kuka saboda can ma wahala za ka ta to kai aiki ta yanda yan uwanka suna kuka saboda ba su san halin da kake ciki ba kai kuma kana dariya domin ka san ne ka san halin da kake ka san halin da kake to wanda wannan ne wanda wa kanka wato ainihin gata Na da yake harfin lani harafin da bai su sa ke farawa da dama yace fa inna sururaha amsa hururan ahalla bihi mulimatu zawali fa inna sururaha haqiqa farin cikin duniya amsa hururan ya kasance ruhu ne amsa ya yi yammaci ya kasance ko a su amsa a abaha su bada da yana ma'ana yana zuwa su zanna yana zuwa da ma'anan kana da fara saboda haka amsa gururan ai fani cikin duniya ma ruɗi ne kawai da za ka gane ruɗi ne ba wani abu ne wani abu ba wani abu ne na a zo a gani ba kana kana amfani da shi yana ruɗinka yana ruɗinka sai ka ji kamar ba za ka mutu ba kwallon sai mutuwa ta wata dauke ka maimakon ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa wanda kuma a halla bihi mudimmatu zawali alamun na gushewa na tafiya lahira a halla bihi ya saukan masa wato shi farin cikin naka na duniyan bayan kasancewan sa to alama na tafiyansa ma ya zo maka ko kuma shi ne wannan ruwan alamu na gushewarsa daga duniya zuwa lahira ya zo masa bi nan ko sahibi ko sururu din duka don farin cikin ya kare ma shi kenan ko kuma kai din ma gaba ɗaya ka kare da kai da farin cikin ka gaba ɗaya shi kenan ka je lahira kuma sai a kawo maka misali mulimmat suka ce alamat amma asalin mulimmat abubuwan da suka saukar maka wanda za su haifar da alama ko dai rashin lafiya da zaran ka kamu da wani ciwo mai tsanani ta ga ya ce alamar mutuwa ne ko kuma tufa kutu-kutu ko kurkura ko tufa kutu-kutu irin baka da wani amfani su duk alama ne na mutuwa su duk sun bayyana kai kuma ka zo wannan farin cikin yana ruɗe ka saboda dukiyar da ka samu ko mulkin da ka samu ko ilimin da ka samu ko ta alfuma da ka samu to kada farin ciki ya mantar da kai lahira idan ka yi haka to ka yi asara irin wannan farin ciki yana haifar da ruɗi kuma wannan ruɗin yana haifar da girman kai da jiji da kai kaji mutum yana jin kansa wani abu ne saboda wani abun duniya da ya samu da ce sa karuna mutane da suka ce masa la tafra kada ka dinga farin ciki irin na takama na girman kai ina la la tikul Allah baya son masu farin ciki na nuna takama da ita wannan ruɗi ne kawai da alfahari da abun duniya da nuna girman kai da isa da walakanta wani wannan dubu ne da duniya kuma ba za ka kai labari ba in ka tafi a haka alagira wahala za ka ko a nan duniyar mutane za su sarwa su ba wallahi idan mu yana alfahari da dukiyarsa ya riƙe sai yana nuna girman kai baya alheri sai ka ga duk mutane sun watsa masa kawai ba ah, za ma don amfanin da za a yi da kai ne shi ya sa ne ki sa a ke matsawa kusa da kai to in ba ka bayarwa yau wani yana tare da kai sai ka ga ya ɗauki ɗan gobe ma haka bibi haka saboda kana nuna isa kana daka musu tsawa kana nuna musu kai wani ne kuma ba wani ma za a yi ba inda ma kana amfanin su to wani zai iya jure wannan walakanci duk da cewa wani bai zai jure ba shi ke nan tun a nan duniya sai ka ka gane ba a sai duniya ta rufe ka to ran da ka mutu kuma nan ne za ka gane ne za ka gane wannan rudun na hakika وأري عن ثياب كان فيها وألبس بعد ثوب الانتقال وبعد ركوبه الأفراح فيها يهادى بين أناق الرجال إلى قبر يغادر فيه فردا نعى عن أقربيه وعن موالي تخلى عن مروءته وولى ولم تعجبه مؤاخرة المنال يتي وأري ذاك قمتم أن تريد الدش idan ya gushe kenan ko idan ya mutu sai kaga wa hurriya an tsare ta da shi an siyabi daga tufafi kana fi hawan ya kasance a cikin tufafin da yake daurawa manya manyan tufafi masu tsada ko ni galilan sa ko ni gezinan sa su wani shaddan wani goyen din sa kowane iri sai kaga an ce masa gaba ɗaya komai matsayinsa wa kulbita sai a tufatar da shi ba'adu bayan nan saubal istiqali tufafin kaura daga duniya zuwa lahira sai a sa masa tufafin tafiya lahira shine bi kafani duk matsayin mutum yanzu na bai isa wa'azi ba wai za ka samu yana da riga ta fi amfi hula ta fi amfi amma ba za a gunne shi da riga ko kwaje ko hula kwaje ba ko takalmi ba za a gunne shi da shi ba haka za a bar wa ina gun gaba ɗaya a cire a jikinsa sai a zo a sa masa bi kafani annabi annabi a sake nan nadewa a daure da iya a tabbatar da an cika ka'idodi na daurewa ma an daure can an daure an daure kai an daure kafa an daure tsakiya sai a zo kuma a zura shi a duk matsayin ka ba za ka tafi da wa'innan tufafi ba ba za ka tafi da zuciyar ka wannan kawai ya ishi mutum ne ya ishi mutum wa'azi to za ka mutu tsoron Allah mu gyara halayenmu yadda ka zo duniya haka nan za ka koma dama tsirara ka zo ba ka da riga ba wando to haka nan kuma za ka koma lahira haka kuma za a tashi ka ranar alkiyama innakum satusharu yawm alqiyamati mufatan muratan hurna za a tashe ku ba takalmi kuma abin nan uratan kuna matsaraita masu abin nan masu doba haka za ka tashi haka za a sa ka kabari haka za ka tashi ranar alkiyama ce wa ba da rukubihi al-afrasa fiha bayan da mutum ya hau al'afarasa da wakai na takama fihan don girman kai yuhada sai kaga ana miƙeƙeniya da shi bai na ana kai rijali tsakanin maza mazaje sai kaga an ɗauke shi in wannan ya gaji ta ce to a miƙa wannan wannan ya gaji duba da inda zai fito malam ya hau manya-manyan dawakai ana kallonsa da ado da komai ya riƙe zafi yana tafiya amma yanzu kuma shi ne ake ɗauka ana tangare gare da shi to a yanzu ba wakan ake hawa ba motoci ake hawa na al'umma mota ta yi kashin ana jiran ka direba ya riga shi ka kai ake jira kana da ka zo za a buɗe maka kana shiga fi a da ko ma kai za ka tuka ta shikenan bayan ka mutu kawai shikenan yanzu kana miƙe an sa maka kafa ne an tattaure sai ka ga an fito da kai kamar ba kai ba kuma ba wannan motar da kake hawan ba da ita ne za a kai ka makabarta ba sai a ɗauko ta a kori kura irin buɗaɗɗiyar motar nan da ake so a kori kura shi ne za a zo a shimfiɗa ka ko kuma a ɗauka wata mota da mara kujeru budaiya wata ambula sai a zo a sa ka a a kulle ko inanta shikenan sai a kai ka makabar duk ko inan motocin da dai motar ma in ba a ma ba za ka wuta ba ba za ka wuta ba sai da yake yanzu haka nan za a je a kai ka bunye ka a kabari a cikin zafi da sauran to kaga dan adam abun tausayi abun tausayi kuma da zarar mutum ya mutu ne ba ina magagin mutuwa kuna tsorace kuna tsorace shikenan har ya miƙe kuma sa shikenan kuma sai an daga sai an aje amma abun mamaki duk abun da kuke yana ji yana ji rainsa ne aka kira ma yana ji za ku kai shi kabari ana kan yana kan ana tafiya da shi yanzu shi yasa mazan sama ya ce idan aka ɗauki gawa in ta alkhairi ne za ta dinga cewa ƙaddimuni ƙaddimuni ku yi maza wani ku kai ku kai ku kai ne kabari na idan gawan kuma ba mutumin kirki ba ne zai ce za ta ce ya wai da ha aina ta zamo da biya sai ta ce ta shiga uku ina za ku kai ta ina za ku kai ta ba za ta ce kowane halitta kowane abu yana jin wannan abun ban da mutum da mutum zai je yadda gawan take kuka ina za a kai ta da zai fadi da su haka za a ɗebe shi taran taran taran a je a kai shi kuma shi ke nan fata ta kare kuma duk yadda ya bari kuma a riba gado za duniya ba abin nan ba wani abu wani yace ila qabri yugadaru fihi fardan na'a an aqrabihi wa amma waya ila qabri zuwa ga kabari yugadaru fihi fardan wanda za a bar shi kadai a kabari ba ne shiga kai kadai iya tsawonka da fadinka sai a sa sai a rufe kuma babu wani wanda zai shiga ya kai sai dai ayyukan ka kawai kamar yadda kai bayani amfani shi ba aikin ka in kyau ne zai ɗebe maka cewa mara kyau kuma zai zo dame ka na'a ya yi nisa ya nisanta an akrabi daga yan uwansa na kusa wa an mawali da kuma gabaninsa to da za ka ga ya nisa daga gabaninsa ba wani wani naka kusa da kai ba yan uwanka duk za su rika ka kamar yadda ya zo a hadisi amma gaba ɗaya su za su dawo da dukiyanka da yan uwanka duk za su dawo sai a barka da ayyukan ka kawai wanda shine matsalan kabari kenan duk jinta mutum ke son ka ba zai yadda a shigar da shi wuri ba da ranar sai sai a shigar da kai da shi ya zauna da kai ba zai da zai wannan ba wanda gudun kama za a yi kuma a lokacin yanzu ana mutuwan kukanka an je an sa ka kabari ana mutuwan ana kuka ka mutu ka mutu wallahi da zaka zo ka bayyana a gidan ka ɗaya ruga da gudu za a fita ka zo kawai sai a kanka a gidan kawai da shedan zai zo da turanka da zai ce assalamu alaikum in muryan ka sai a ganka kowa fama ba ba wani ma sai mutu da sababin wani ba shi ne wai mace tana ta gaba wai sai a ce wai ta rike wuka abubuwa na jahiliya wanda har yanzu ana yin wai sai ta rike wuka in za ta je ban daki wai ta tafi da wuka aka ce to me yasa wai kada mijin ta bayyana mata a ban daki tana kukan ta eh, ya mutu kuma ya bayyana kan baki kenan ba sai ta rungume shi kawai wani wuka kuma <laughs> a sai in ta sake ganin sa abun tsoro ne shi ne zai ka rike wuka wani wato zai ji tsoro da zai bayyana ba yanzu zan halaka shi take son ta yi kenan in ya dawo za ta fice shi ka duba mutuwa ba abin da zai yi ba da kuma kamar ta haɗe shi saboda su to wannan bai isa aya ba mai duniya haka duniya ba komai ba ba wani abu ba ne kuma wannan labarin muna ba da shi ran kuma zai faru da mu ya zama wani ne kuma yake bayarwa ran kuma wani ne mu ko mun tafi kuma haka ne ta faru da mu kenan Allah ya samu dace yace takalla amru adihi wa walla wa lan tahjuhu mu'asaratul manazil wannan baitin ya karye amma aka za mu karanta shi wa lan tahjuhu mu'asaratul manazil wannan baitin ba a ni yake ba yace takalla ya bada baya wato ya wofi ta amru adihi daga mutuncinsa wa walla ya bada baya idan mutum ya mutu in ba mutum mutumin kirki ba ne to daga nan za a samu tonon asiri da a filin ka rufe sai a gada a sai dan buwan nayi dukiyar da naka za kwaci dai kaza a sai fasiki ne sai kaga ana ta tsono da bubbukan da daga nan mutuncin sa sai guri da ha'incin da kai sai a zo ana tone tone ana ta tone tone kamar yadda wuce yake cewa mutuwa mai tonon asiri shikenan sai a zubar maka da mutuncin amma in kai mutumin kirki ne to za ka gane kyawun ayyukan ka wanda ba a sani ba ma sai daga an san suka ji ah, sabon musamman aka yake ba sai bayan ya rasu a san shi ya ba wa ne ma jari a san shi ya wa ne shi ya gina wa ne gida shi ne mai kaza ne shi ne anguwan nan yanzu ga shi in azumi ya zo sai su shiga wani hali ba shi yake musu kayan sallah a isuwa ne duka sai kaga duk sai an rasa abu sai a dinga kina ka saboda ubizidi haka ta bayyana ashiya da kishin abu ne abu yake bayyana to in mutumin kirki ne halaye na gari din kawai su za ka ga ana faɗa amma in ba mutumin kirki ba ne to mutuwa sai ta zama sonon asiri a wajen sa. to haka mutuwa ne to ka yi aiki na gari saboda mutuwa ta zame maka ne ta zame maka daraja a dinga faɗan ka sannan walan ta hajjuhu mu'asaratul manari Zaban almanari abun karɓa ko abun samu shi ne dukiya walan ta hajjuhu ba za ta sha makance shi gabarin shiga ko abin gabarin mutuwa ba ko gabarin azabar Allah mu'asara shine zaben abu wasu su na da abu to almana ne abin da zaka samu ana zuciya ake ne wai fifita abin da yake samu na duniya wannan zuciyar da ya tara wannan tajihu ba za ta tsare masa mutuwa ba kuma ba za ta tsare masa azabar lahira ba don Allah ta lafi yau malayan ko malu wala banun illa mana atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya wanda take kubutacciya to ne wanda ainihin wato zai amfane shi so da aka duk dukiyar da ka tara ba za ta hana ka mutu ba ko ba za ta hana azabtar da kai ba sai dai imanin ka da tsoron Allah ka duk yawan ayyukan ka su ne za su tsayar da kai gobe kiyama mutuwa kuma komin kirkin ka za ka mutu amma mutuwan alheri ne a gare ka in kai mutumin kirki ke sa maza suna da aka bashi zabi ya ci gaba da zama a duniya har zuwa ƙarshen ta ko kuma yana son a ɗauki ransa sai ce a ɗauki ransa kai sai kawai ce a ɗauki ransa saboda mai hutawa zai ga wahalar duniya to haka mutum yake in ya rasu ya huta ne yasa ka yi wajen da Allah ya sa mutuwan hutu ne a gare shi Allah ya sa ya huta amma in ba mutumin kirki ne, to wahala ne zai je shi wanda ka ta duniya ko min wahala da yake sha a duniya Allah ya sa mu daga cikin bayan sa na gari Allah ya kare mu daga karewansa wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh